This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da kuma murya arewa. haka kuma masu na'urar kwamfuta duk sanda suka so suna iya dangula voahouse.com ko kuma sashen house.com. masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayawa ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da wakilinmu na kasar nijar sha'ib mani ya yi da malamin nan malam abdulrahman ahmed akan muhimmancin kyakkyawan zamantakewa tsakanin musulmi da ma waɗanda ba musulmai ba kana mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankulan jaridun gana sai kuma ra'ayi daga bakin mace amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran shugaban amurka barack obama ya umarta tura karin sojoji 450 a iraki a wani sabon yunkurin marawa da karun na iraki baya waɗanda ke fafatawa da ƙungiyar isis fada white house ta faɗa jiya laraba cewa sabon rukunin ma'aikatan amurkan za su shiga sahon sojoji dubu uku da ɗari ɗaya da ke horas da dakarun iraki a halin yanzu fada white house ta ce firaministan iraki haida al-abadi shine ya nemi a tura ƙarin amurkawan kana ma'aikatar tsaron amurkan ta pentagon kuma ta ba da shawarar yin haka amurka tana shirin buɗe wani wurin horaswa a altakadum sansanin mayakan sama da ke hamada inda rundunar sojojin amurka ta kafa sansaninta a lokutan baya mr obama ya faɗa a farkon wannan makon cewa har yanzu da karin haɗin gwiwa da amurka ke marawa baya ba su tsaye da shawarar takamammar hanyar da za su bullo wa yaƙi da ƙungiyar isis ba akasari sabili da batun ɗaukar mayaka da kuma himmatuwar iraki ya ce ana buƙatar hanzarta horar da dakarun iraki da kuma samar masu da makamai shugaba obama ya ba da umarnin inganta ayyukan leƙen asiri da sa ido kan iyakokin iraki da siriya domin daƙile kwararar mayakan ƙasashen ƙetare ba kuma kawai suna ƙara yawan zubar da jini da ake yi a yankin ba amma jami'an amurka suna fargaban cewa za su iya komawa ƙasashensu na asali su kai hare-hare majalisar ɗinkin duniya da manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji suna kira da ɓangarorin hamayya a libya su amince da yarjejeniyar raba daunin iko su kawo ƙarshen faɗa da ta'addanci da kuma a faɗi tashin siyasa da aka shafe kusan shekaru hudu ana fama da shi jami'an diflomasiyyar majalisar ɗinkin duniya da waɗansu manyan jami'ai da suka gana jiya laraba a berlin sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa cewa yarjejeniyar warware takaddamar siyasa da za a dama da kowa da kowa ita ce kadai hanyar warware matsalolin libya sun yi kira ga dukkan al'umman libya su kawar da dukkan shingayen da suke zama kadangaren bakin tulu na cima yarjejeniyar sama da wakilan libya 20 suka je berlin domin tattaunawa da suka hada da jami'an diplomasiya da kasashe masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu da kungiyar tarayyar turai da italiya da spain da kuma kasashen afirka ta yamma da ma take makwabtaka da libya libya ta shiga cikin rudu damuwa tun da aka hambare gwamnatin da daɗaɗɗen shugaban ƙasar mai mulkin kama karya mamman gaddafi a kashe shi a shekara ta 2011 masu tsauran ra'ayin addinin islama sun kwace tripoli babban birnin kasar bara suka kafa kishiyar gwamnatin da ta tilasta halittaccen gwamnatin kasar gudu zuwa gabashin kasar mayakan isis dai sun yi amfani da wannan tashin hankalin suka kwace yankin dubban 'yan gudun hijira daga libya da ke kokarin gujewa tashin hankali suna neman masu safaran bil'adama da su da su ta tekun baharum da ke tattare da hadarin gaske yunkurin manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman benedino leon ya cin matura na neman mai da hanyar cin yarjejeniya cikin ruwan sanyi da bangarorin da suka yi fatali da shawarwarin to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Papa Roma Francis ya yi kira ga shugaba Vladimir Putin da ya ziyarce shi ya yi yunkuri na zahiri na wanzar da zaman lafiya a gabashin Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sanarwar da fadar Vatican ta fitar jiya Laraba bayan wasu a ɗaya ta ce Papa Roman ya jaddada cewa tilas ne a yi ƙoƙari sosai wajen kawo ƙarshen tawayen da 'yan aware masu goyon bayan Rasha suka fara watanni goma sha hudu da suka shige. Kimanin mutane dubu shida da ɗari biyar ne suka mutu tun da aka fara wannan faɗan. sanarwar ta kuma ce shugabannin biyu sun amince da muhimmancin samar da yanayin tattaunawa kuma dukkan bangarorin sun kiyaye yarjejeniyar minsk da aka sawa hannu a watan fabrairu da rasha da ukraine da faransa da kuma jamus masu kula da lamura na ƙasa da ƙasa sun ce ana yawan keta wannan yarjejeniya kremlin ta sha musanta zargin ƙasashen turai cewa tana tanada wa 'yan aware makamai kuma tana tura da karin rasha kan iyakoki domin su yaƙi ta jaddada cewa mayakan rashin da ake gani ko kuma aka kama a gabashin kasar da ke magana da rashanci masu aikin jin kai ne wani kusa a majalisar daga bangaren hamayya ya bayyana jiya laraba cewa shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan a shirye yake ya rungumi shawarar kafa gwamnatin haɗin gwiwa da ta hada da kowace ba tare da jam'iyya mai mulki da ya kafa ba dennis bekal tsohon shugaban babban jam'iyyar hamayyar republican people's party ya shaidawa manema labarai bayan ganawa da mr erdogan cewa shugaban kasar yana neman hanyar warware rikicin siyasar cikin gaggawa a matsayinsa na dan majalisar da ya fi daɗewa ana da zaton bekal zai shugabanci sabuwar majalisar har zuwa lokacin da za a zaɓi kakakin majalisa jami'ar mr erdogan ta sa zuciyar samun sulusin kujerun majalisa mai membobi 550 yadda za a sake kundin tsarin mulkin an ƙara daga mai tsarin majalisa zuwa na shugaba na shugaban ƙasa da zai kara mashi iko sai dai jam'iyyarsa ta akp, AKP ta sami kashi 41 bisa ɗari na kuru'un in ƙasa da kashi 50 bisa ɗari da ta lashe a shekaru hudu da suka shige wannan wata babban ishara ce ga mr erdogan wanda ya ce babu jam'iyyar da za ta buga kirji cewa za ta iya kafa gwamnati mai jam'iyya ɗaya tilo. To labaran duniya kenan kuka saurara. wakilinmu na jamhuriyar nijar sha'ibu mani ya tattauna da malam abdulrahman ahmed akan muhimmancin tsayawa a aƙida na gari tare da jama'a su zauna lafiya da junansu ba tare da nuna bambancin su na addini ba ga dai sha'ibu Mani da bakon nasa zama wanda an ka lura da maudu'i na mai tayatar lokaci saboda a kawo waraka bisa wannan maudu'in shine maudu'in incin yin aƙida wadda ɗan adam ke so wannan musulunci shine ba shi wannan dama saboda haka nan ƙarƙashin wannan maudu'i sai mun ka ɗauko e, maudu'i na menene addinin musulunci ya yi tattali bisa ga abin da ya shahi ta'addanci huce iyaka to wani bi akan samu mutanen da idan wani abu ya faru sai su ya karab su ce bari su ta jihadi to ta ne za a fayyace mana hakan kuma menene addinin musulunci ya yi tattali bisa ga abin da ya shahi jihadi menene jihadi kamar yadda kuka sani kun san wanga lokaci ne muke ciki wanda ana zaman lahiya ana zaman lahiya lumai sai kaga wani ya zabar ya ce ku taso mu ta jihadi ko ko su mutane sun ce ku zabar mu ta jihadi shi ko wannan ba jihadi na ba ba a jihadi haka nan addinin musulunci ba haka ya ce ba ya kamata jama'a su san ire-iren wannan mutane mutane na wanda suke son su yi amfani da musulunci ba don komai ba saboda su cimma manuhosu. ina kuma maganar haɗin kai eh, tsakanin mabiya ɗari ko daban-daban a cikin addinin islam musamman ma da yake akwai aurataya da dai sauransu wani irin kira ko jan hankali za a yi mutane na na a zama lami lafiya a cikin ƙasa. shi musulunci bayyanana ya nemi haɗin kan musulmi gaba ɗaya bayan wannan kuma ya yi kira ga azamna lahiya da waɗanda ba musulmi ba don allah shine ke cewa inda ya ga dama da dukkan duniya sun zama musulmi amma ba hakan ne ba cikin eh, eh, eh, cikin mashi'a ta allah wadda haka yake son shiga jama'a ya tsara musulmi ya musu ka'idodi eh, ya yi ka'idodin yin su zauna sauran jama'an da musulmi ba hakanan kuma mun yi wannan zaman ya yi zance bisa ga abin da shahi eh, abin da aka ce ma haɗin kai haɗin kai na 'yan ƙasa haɗin kai na 'yan ƙasa kenan eh, kamar da ku sani addinin musulunci ya kira bisa haɗin kai in ka ɗauki nan Nijar haɗin kan Eh, asalin shi babban asalin shi tun a tarihi mutanen Nijar mutane na wanda ba su kyamo juna kabiloli wanda ba su kyamo juna akwai aurantaka tsakanin juna akwai abubuwa da yawa ga sunan hakanan kuma akwai wannan abubuwa wanda aka ce wani tabbastaka da sauran abubuwa tsakanin su tun azal sai musulunci zai kuma ya haɗa su gaba ɗaya to Allah kyauta aikin malam kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan To madalla kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma yanzu agogo ce karfe uku da minti goma sha biyu da dakika talatin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Na sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin ilmantar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin yaro da ƙarin bayanin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Bayanai daga jihar Neja na nuni da cewa an kammala rigakafin cutar polio wato shan inna kashi na hudu tare da samun gagarumar nasara in ji wakilinmu mustapha nasir batsari an kammala zagaye na hudu na bada allurar rigakafin cutar shan inna a jihar niger Babban jami'in kula da sashen rigakafin polion a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yabagi Aliyu ya bayyana cewa duk da za su yi maimai a wasu wuraren da ake ganin an ɗan samu matsala, amma aikin ya tafi kamar yadda ake bukata. baya wannan shine kuma za mu zauna tara eh, data din da muke da su, sannan mu yi analyzing, mu sako ya abin ya tafi. amma kamar da muka saba dai ba ma yin kasa da miliyan biyu ba ma yara kasa da miliyan biyu da haka akwai masu mamaki me yasa ko da yaushe ake yin rigakafi rigakafi na polio din nan wani bayani za ka yi jama'a gasan mm, bayanin da muke yi shine idan aka yi da yawa din wanda ba samu ba an yi masu ba za samu a yi masu amma idan aka ce za a ce a tsaya ce kamar za a yi daya biyu uku a tsaya wansu ba za a samu yin su ba kwanaki aka yi zagaye na uku yanzu an yi na hudu to ko da wanda aka yi ma a zagaye na uku aka sake yi mashi ba matsala ai ko ba matsala ko fiye da sau goma ma ka yi a shekara ma ba matsala saboda bai da illa eh, shi yasa muke muke ce ko kowane lokaci da ake zagayen duk wanda da wanda suka yi da wanda ba su yi ba su tsaya a yi masu. Dr. Abagi Aliyu dai ya yi ƙarin haske a kan matsayin Najeriya game da cutar shan innan a halin yanzu. Eh, abin da ake ciki yanzu gagan kusa shekara ɗaya yanzu ba samu bulon polio ko ina Najeriya ba wannan watan da zamu shiga July shine zamu yi shekara ɗaya bayan wannan din ne WHO za su yi declaring Najeriya cewa ba ciwon shan inna a Najeriya ko kuma dai ba ya ba ya da eh, ciwon inna a Najeriya bayan mun samu wannan certificate din kagan sauran dama kasashe guda uku na suka rage da nigeria da Afghanistan da Pakistan kaga muka kai wannan shekara ɗaya muka fita za mu bar sauran guda biyu kasan kwanakin eh, shekaru eh, biyu ko uku da ya wuce indiya suna tare da mu suka bamu yanzu mu insha Allah wannan watan da za mu shiga za mu shekara daya mu kuma za mu fita. Ko baya ga babban tallafi daga hukumar lafiya ta duniya akan yaƙi da cutar shan innan masana kiwon lafiya sun ci samun haɗin kai daga sarakuna iyayen ƙasa da malaman addinai da kuma shugabannin addinan da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun taimaka akan nasarar da aka samu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, an yi kira ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da su ƙara taimakawa da kuɗaɗe domin samun ƙwarin gwiwa wajen aiwatarwa ƙananan yara rigakafin cututtuka. Amina Abdullahi Girbo daga jihar Bauchi na ɗauke da ƙarin bayani. kuɗaɗe da hukumomin yaƙi da cutar shan inna da sauran rigakafin ƙananan yara yake ja da baya ya sa hukumomi da ƙungiyoyi tashi tsaye wajen neman hanyar da za a farfaɗo da tallafin da ƙungiyoyin suke bayarwa. Muhammad Inuwa Shu'aibu, daraktan CHR na Kano, ya ce. Har kullum mu tunaninmu shine ya kasance an samu cikakkiyar haɗaka kuma an samar da kuɗaɗe da ingantattun kayan aiki wanda za su tabbatar cewa kowane yaro na jihar Bauchi kamar yadda muka ɗauka a mataki na kasa kowane yaro a ƙasar najeriya ya samu cikakkun alluransa wanda mun ke fatan insha allahu zai samu ingantacciyar lafiya tunanin mu akan wannan al'amari shine gwamnati ta kasance ta samu wato abin da ake cewa ownership da kuma sustainability plan ma'ana ta mallaki abin kuma ta rike shi har iya tsawon rayuwa saboda ita aka bawa wakilcin jagorancin al'umma dukiyoyin al'umma a hannun gwamnati yake sannan dukkanin wani abu da zai inganta rayuwar dan adam haki ne na gwamnati to kullum ko da a ce akwai wanda yake shigowa ya taimaka maka amma babban tunanin shine wata rana baya na to ita kuma gwamnati tana nan kullum dimin da'imin akwai ta a rayuwa saboda haka dole kasance akwai wani cikakken tsari wanda gwamnati za ta dinga samar da wa'annan isassun kuɗaɗe alabashi idan wani ya shigo zai taimaka wannan ana bukata amma kullum tunanin shine ya kasance ko da an samu akasi wani bai zo ya taimaka ba ya kasance gwamnati tana iya yin abinta da kanta wannan shine babban abin da muke ta kira duba da wasu ainihin jadawali kala-kala da suke faruwa na rayuwa da kuma mataki na kudaden da ake warewa da kuma mataki na hangen yadda rayuwa take shiga misali in ka duba tashin darajar dala akan naira kaga ya kamata a kalli wannan al'amarin a matsayin ta ina za a magance irin wannan matsalolin faduwar darajar man fetur misali abin da muka la'akari da shi a ƙasatan nan kuɗin suke shigowa duka wa'annan ya kamata a kalle su kuma ya kamata a duba me ya kamata a saita wanda ko da an samu wani akasi ta yaya za a iya magance wannan saboda idan babu isassun kuɗaɗen da za a yi harkar allurar rigakafi fa wa'ancan tarin matsaloli da ake a baya inda aka fara samun nasara to fa za a iya koma wancan yanayi mu kuma kullum abin da ba ma fata ke tunda in ka kalli wannan taro da aka yi shi babban jami'i na hukumar lafiya mataki na farko na jiha ka gan shi da tare aka yi wannan taro da shi shi wanda yake kula da wannan madabaka da ake kiranta EOC kana ganin da shi muke ta faɗata shi tun daga kano muke auna ya za a yi kan gashi tare da shi akai akwai manyan daraktoci da manya-manyan kungiyoyi na duniya kamar cwho irin su unicef irin su cha irin su cdc irin solina da dai sauransu ga sunan kuna gani teburi ɗaya aka zo aka zauna tare aka tattauna da su tare aka dinga neman ta ina za a samu mafita to kullum in baka zama a matsayi na teburin tattaunawa babu yanda za ka iya cimma nasara akan dukkanin irin tsarin aikin da ka dauko daraktan kungiyar CHR kenan Muhammad Inuwa Shu'aibu Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. na ba da ko dare ko rana yan allura polio sun ka zo su shiga tun da mata ne na ba su ɗauki ɗin su shiga su je su ba su saboda haka suna samun haɗin kai garan kuma suna jin daɗi eh, makwabta suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina ba da ƴaƴana ana yi musu domin ina gudun abin da ya same ni kada ya sami ƴaƴana na fata hatta wannan sarauta da nake ta sargin guragu na kauna in ji an ci ɗana ya gade ta iyaye maza da mata ku taimaki rayuwar ƴaƴanku ta miƙa su a ɗiga musu maganin rigakafin cutar shan inna domin rayuwa ingantatta gwamnati na ƙoƙarin kokarin taimakawa wurin magance wannan cuta domin yaran mu su kasance cikin koshin lafiya kyauta ake diga maganin kada ka bari a barka kana yan kame kame ka bata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe hattara lafiya uwar jiki ƙarshen shirin kenan a yau a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai alice daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri To madalla yanzu kuma ga baba ya ku makeri da sharhin jaridun Ghana. Zan fara shirin jaridun da jaridar Diliga wacce ta kanin labarai mai cewar mamma a yarga ya ce ko shakka babu mun gaza. Jaridar ta ci gaba da cewa ministan muhalli kimiyya da fasaha mamma a yarga ya ce ko shakka babu hukumomin kasar nan da sun nuna su. a wurin kiyaye al'umman kasar da kuma kasar. A cewar ministan dai manyan ma'aikatan gwamnati da ya kamata su kula da an kare al'umman kasar nan daga irin wa'annan bala'i a cikin kasar ba su iya sun yi aikin yadda ya kamata ba. Ya ce kama daga hukumar birnin Accra da hukumar tsara gine-gine na birane da karkara da hukumar kwana-kwana da hukumar kula da muhalli ta kasa. dukkanin su ne ba su yi aikin su da kyau ba mama ya riga yayi wa yan jarida wannan jawabi ne a lokacin da yake zazzagawa a inda ambaliyar ruwan sama ta yi banna a birnin Accra ministan muhallin mama ya ya ce bincike da suke sun gano cewa akwai wasu gidajen mai da dama da aka gina su a nan birnin Accra wanda ba su da izinin gina gidajen sannan wasu su suna wasu ayyuka na daban wanda ya saba ma dokokin ƙasa ita kwa jaridar Daily Graphic ta rawaito jawabi ne da shugaban ƙasa John Ramani Mahama yake inda yake cewa a daina zargin juna ana ɗora wa juna juna laifi sakamakon wannan bala'i da ya afka a kan ƙasar nan a laraban makon jiya inda ambaliya ta mamaye birnin Accra. Jaridar Daily Graphic ta ce da yake jawabi a wurin babban makoki da aka shirya wa waɗanda suka rasa rayukansu a cikin ambaliyar ruwan samar. Shugaban ƙasa John Ramani Muhammad ya ce wannan hasarar rayuka da aka yi ba abu ne da ya kamata a saura ana ɗora wa juna laifi ba kuma kada a zauna ana cewa menene gwamnati ba ta yi ba lakin a fito da hanyoyi wanda zai taimaka gwamnati ta hana faruwar wannan abu nan gaba sai dai wannan babban makoki da aka shirya na kasa baki ɗaya ya samu halartar mashahuran koren yan Ghana kama daga shugaban ƙasa da mataimakinsa kakakin majalisar dokoki Do a Jaho tsohon shugaban Rawlings tsohon shugaba Joya Jikun Kufuor shugaban babban jam'iyyar hamayya Nana Akufa Ado da mataimakinsa Dr. Mahmud Baumiya. sai kuma jaridar gajinta wacce ta rawato cewa tsohon shugaba kufuwa ya kaddamar da wata gidauniya wanda yan tsohon shugaba rollins da ake kiranta dr zenato rollins ta kirkiro don taimaka ma waɗanda ambaliyar ruwan sama da aka yi a ranar laraba da ta gabata ya addabe su jaridar gajinta ta ce wannan gidauniya dai na hasashen samun cd miliyan goma wanda ya daidai da dalar amurka miliyan biyu da dubu ɗari biyar don kafa wani asusu na taimakawa karatun 'ya'yan waɗanda wannan ambaliyar ya rusa da su kuma wannan gidauniya za ta taimaka wurin gangami na yaƙi yaƙi da irin wa'annan ambaliya a cikin ƙasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce tsohon shugaba John Ejikum Kufuor da ya kaddamar da wannan gidauniyar ya ce wannan abin da ya faru abin takaici ne wanda ya kamata ƙasar nan da ta sake duba hanyoyi da take bi wurin kulawa da ganin ta tsara harkokin birane da karkara. Idan muka sake leka jaridar Daily Graphic, jaridar ta yi kanin labarai mai cewar hukumar abinci da noma ta tabbatar da shigowar murin tsuntsaye a cikin kasar Ghana. Hukumar je ta ɗauki wasu gwaje-gwaje ne ta ka sashen gwaje-gwaje na kula da lafiyar dabbobi a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya daga Padova a ƙasar Italiya kuma an tabbatar da faruwar wannan abu. Jaridar Daily Graphic ta ce a cikin watan Mayu wannan shekara ce aka samu labarin barkewar kwayar muran tsuntsayen a wasu gidajen gona da ke unguwar a cimata da kuma garin Tema. Jaridar ta ce tuni dai an gwada wannan kwayoyi kwayoyin cutar a nan akra daga bisani kuma aka aika zuwa kasar Italiya kuma aka tabbatar da wannan al'amarin. Jaridar Daily Graphic ta ce a wurin wani taron manema labarai da karamin minista abinci da noma ta yi a nan birnin akra Dr. Hana Bisiu ta kore duk wani fargaba inda take cewa hukumar ta na yin haɗin gwiwa da hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yadda za su iya bakin kokarin su tabbatar da ganin cewa wannan cutar bai ci gaba da yaduwa a cikin ƙasar ba. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na gana Baba ya kuma ƙiri sashen Hausa na murya Amerika a To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna ta wayan tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Jamilu Nefa birnin Jamilu Muhammad birnin Kebbi. Ina so in ba da ra'ayina akan cece kucen da ake a majalisar dattawan Najeriya. tunda lamarin zaɓe ya riga sukan ce haka sai a bar mu Allah ya haƙuri su kuma ubangiji Allah ya ba su nauyin ɗaukar al'ummar Najeriya da yake duk 'yan shege uwa PDP na dai aka ba sauran makamman saboda sakaci na mutanen mu 'yan jam'iyyar APC na gode sashen Hausa na muryar Amurka daga Jamilu Muhammad Birnin Kebbi sai an Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka sunana Isa Kwafsi a tsirarar shagari jihar Sokoto mazauni unguwar ba Lagos. Da Allah ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina game da zaben majalisa da aka yi na wakilai da kuma na dattawa. Hakika gaskiya ba mu ji daɗin yadda aka gudanar da zaben majalisar dattawa ba a Najeriya. Wannan ya nuna mana cewa har yanzu akwai sauran nukunukun da wasu mutu wasu shugabanninmu ke son kawowa a harkar ci gabanmu a nan Najeriya. Gaskiya ba mu ji daɗin abun da ya gudana ba san san san wallahi. amma tun da shugaba mai ci janar muhammadu buhari ya riga ya amince kuma ya nuna goyon bayansa kuma mu saboda shi ne muke wannan jam'iyyar kuma muka goya mu dukkanin wanda ya tsaya ma jam'iyyar goyon baya to muna fata alheri tare da fatan samun nasara allah kawar mana da gurɓatattun shugabanni ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya assalamu alaikum suna na shafale ɗan kacin magaji ɗanya musa a kuma jihar nasarawa rediyo voa barkanku da aiki to gaskiya wannan batu da ake kece ku ce a kan shi tsakanin zaɓuɓɓukan da aka yi na majalisar wakilai da majalisar dattawa ni fa ina ganin kamar cewa ita jam'iyyar apc mai mulki a wannan ƙasa namu najeriya ta yi bacci dalili na kuwa shine an yi zaɓe tun wata biyu baya ya kamata duk wannan abubuwan su zauna su shirya shi saboda sun san cewa ba wai zaɓen shugaban ƙasa ne kawai in an yi shi shi kenan an gama ba akwai sauran zaɓuɓɓuka na mukamai a gaba to ya kamata su ne su zauna tun a wata biyu bayan nan su zauna su shirya wannan. sun yi bacci. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban amurka barack obama ya umarta tura ƙarin sojoji 450 iraki a wani sabon yunkurin marawa karin irakin baya da ke fafatawa da kungiyar isis fadar white house ta faɗa jiya laraba cewa sabon rukunin ma'aikatan amurkawan za su shiga sahun sojoji dubu uku da ɗari ɗaya da ke horar da dakarun iraki a halin yanzu majalisar ɗinkin duniya da manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji suna kira ga ɓangarorin hamayya a libya su amince da yarjejeniyar raba ɗaunin iko da kawo ƙarshen faɗa da ta'addanci da kuma faɗi wato faɗi tashin siyasa da aka shafe kusan shekaru hudu ana fama da su jami'an diplomasiyya majalisar ɗinkin duniya da waɗansu manyan jami'ai da suka gana jiya laraba a berlin sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa cewa yarjejeniyar warware takaddamar siyasa da za a dama da kowa ita ce kaɗai hanyar warware matsalolin libya to gaba ɗaya kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdul ta gabatarwa sai cubahiro ne da ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato jim haman ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ji ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.